Kuka Hanifa ta fashe da shi sosai tana shafa fuskar Nasir ta ce, Dad, ka ga abin da suka yi masa. Wallahi dad ba zan yarda ba. Sai na saka an kama duk wanda suka masa wannan ɗanyen aikin. Dad, dan Allah ka ga fuskar sai yana fitar da ruwa. Dad, ka sa a kula da shi sosai. Mu tafi da shi US kawai dad. Allah sarki a ajiyar zuciya Alhaji Mudassir ya sauke ya ce Dr. Ibrahim ya aka yi aka bar kafar ta lalace haka. Sorry sa, aikin nashi ne yana buƙatar kuɗi sosai kuma ya ki faɗa mana familinsa. cikin ɓacin rai alhaji madassir ya ce ibrahim don me na buɗe wannan asibitin ba don taimakon al'umma ba ne ba dole sai ya faɗi familinsa za ka taimake shi so nawa zan ce maka ni ne familin marar gata duk tsadan taimako ka taɓa jin na ce ya yi min yawa sorry sa dokta ya ce yana sunkuyar da kai hanifa ta ce dat. yanzu ba lokacin wannan bane a taimake shi dokta ya ce sa ina ga akwai shi a kai shi indiya zai fi warewa da wuri ba wani ɓata lokaci aka ɗauki Nasir aka fita da shi ya ja face mask ɗin sosai ya rufe face ɗin yanda ba za a gane shi ba. Allah sarki wannan kenan bayan wata shida alhamdulillah an yi aiki kuma an samu nasara sosai yana takawa da kafarsa sai ɗan abin da ba a rasa ba don yana ɗan ɗingisawa kaɗan har yanzu Hanifa hauka ne kawai ba ta yi akan Nasir ba yi akan Nasir don wani irin mahaukacin so take mishi ko kalman baki bai taɓa haɗa su ba idan ta zo ma tana magana jan idan sa yake ya rufe ya haɗe fuska ya zama sa, sak sosai hanifa take sa, kuma duk wani wulakancin da yake mata baya baya hana ta kula shi momi ya zan yi masa nayi duk yadda kika ce ko kallo na baya yi momi ko da wasa ban taɓa kama shi yana kallo na ba momi kamar ma fa ya tsane ni ni wallahi momi ba zan iya ci gaba da ɗaukan hakan ba momi ki dafa na ki ji wallahi duk saurin bugawan da yake da sansa yake bugawa idan ya bar ni momi na shiga uku please my daughter Allah zai soki kamar yadda kike son sa amma ki ci gaba da respecting ɗinsa sosai dan kin ga da ganinsa ba dan kananan mutane bane ba da gani yana da haɗi da jinin sarauta ko wani babban gida kin gane irin su tsada ne da su sai kin dage sosai baki ji dadin ku ya ce zubban hannunsa kadai zai iya sayan gidan nan da muke ciki ba balle agogon hannunsa wallahi ni ba ma zan iya lissafin ni ba ma zan iya lissafin miliyoyin kuɗin agogon nasa ba duk inda ya fito dan wani ne a duniya ban yarda ba ma shi dan Afirka bane cikin shagwaba Hanifa tace ni momi bana ma san ya zama dan wani na fi son dan talaka dan ni wannan ken nashi kadai ya isa jari wallahi momi kinsa ya fanshi komai girgiza kai Momi ta yi tana murmushi ta ce kai mai dauta Allah ya baki wannan Ahmed din amin mummy na bari na duba ko an gama breakfast na kai masa da kaina ta kare shi maganar tana yin hanyar kitchen masu aiki har uku ne suke biye da ita an shirya abinci kala-kala kamar ba mutum ɗaya ne zai ci ba cikin ladabi suka shige da abincin sai da Hanifa ta tsaya ta ɗan gyara part work ɗin jikinta sannan ta sake kallon face ɗinta a jikin glass ɗin kofa murmushi ta yi tana ɗagawa kanta gira alamar ta yi ba karya ta shige ciki tana canza tafiya masu aiki suna fita ita tana shiga a hankali ta zube a gabansa a ƙasa cikin sanyin murya ta ce my bro ina maka fatan barka da zuwa in Allah ya yarda za ka taka da kafafunka I'm happy bai ko ɗago ya kalle ta ba sai ma ɗaukar remote da yayi ya kara volume ta yi wa ta yi wa kanta alkawarin a yau sai ya yi mata magana kamar yadda daddinta ya ce yana magana ita dai bai taɓa mata ba a hankali ta miƙe ta zauna akan kujerar da yake trisita matsawa ta yi sosai jikinsa duk da gabanta yana faɗuwa my dear how are you feeling still bai ko kalle ta ba idansa kan tv ajiyar zuciya ta sauke ta ce don allah kun magana marar daɗi ne ka gaya min wallahi zan ji daɗi na san ka san da ni hakan zai iya sani farin ciki ban taɓa kula wani ba don Allah ina son jin magananka ko ya yake don Allah idan kana son manzon Allah da addininmu ina haɗa ka da girman Allah kai magana ni ko zagi na ma kai ta kare shi maganar tana ɗaura hannunta a kan cinyarsa ta ci gaba wallahi ko me kake so a rayuwa zan baka ciki har da kaina ta kare shi maganar tana kara shige masa sosai har jikinsu yana gogan na juna cikin ɓacin rai da tsare gida ya ce alhamdulillah kin ce duk abin da nake so zaki min ko hanifa ware idananta sai tana controlling ɗin numfashinta Don ji take kamar numfashinta ba zai dawo cikin jikinta ba wani irin murna da sauri ta ce yes yes my love wallahi zan yi Ok, bana buƙatar ki sake koda kallon inda nake ci gargaɗe idaninki sosai idan kika kara min kallon da yar zarce uku to ki kuka da kanki last warning ya kare shi maganar yana miƙewa ya shige bedroom murmushi Hanifa ta yi ta tashi da gudu tana kwallawa momin ta kira har ta haye step banko kofar ta yi ba sallama balle lokin momi da dad din nata zaune akan bed momi tana gyara wa dad sakin hulansa ta fada tsakiyar su tana rungume su ɗaya bayan ɗaya wayyo dadi ya mun magana wallahi ya mun magana dad kaji ji voice ɗinsa wallahi kamar an yi editing wallahi dadi gai din nan yayi very very dariya ta din nata yayyace yauwa mai dota ai sannu sannu ba ta hana zuwa ai sai dai a dade ba a zo ba kin ganki kina da kyau da duk abin da zai sa namiji ya soki dat zan tsaya zan saya masa mota tare da waya kuma zan masa shopping masu tsada dat zan nuna wa sizi ni nawa daban ne ya fita daban dat ko a novel ban taɓa hasaso irinsa ba wallahi dat marubuciya bata isa kwatanta shi ba dolenta ta bar wani abin idan ko ta ce za ta kwatanta shi ga baki ɗaya sai dai ta ci page ɗari bata gama ba dat ya haɗu dat ya haɗu dat dimple fa a kumatinsa duka biyun suke lobewa daga ya motsa bakinsa kamar irin na Rajbir na wani shiri Jamai Raja. Dad ya ce, kin ga dama Three Brothers sun fara aiki akwai sabbin motoci ba kalan da babu sai ki zaba masa wanda kika ga zai masa wani irin tsalle ta yi ta rungume da din nata tana ci gaba da murna amma dat kai zaka kira shi ka gaya masa za mu je shopping okay okay daughter bari ayi breakfast sai mu zauna okay dat bari na je na sake shawa na sake masa sabon makeup ta shi maganar tare da ficewa da sauri kamar yadda ta faɗa kam ta sha makeup ba kariya hannun kyakkyawa ce a jin farko kuma yar gata ta samu iyayen nata zaune a falo har sun gama breakfast Nasir zaune a kujera ya gama tamke fuska Dad yi gyaran murya ya ce to ranka ya daɗe Ahmed kaga yar shagaban taka ta fito ku wuce ko Nasir wani irin dagowa yi, ya wurga musu kallon ku shiga taitayinku daga uban har yar sannan ya tsayar da idanunsa kyam akan uban ya ce ni na ce maka ina bukatar fita yanayin yadda ya yi magana kaɗai idan ka ji ka san isasshe ne Daɗin Hanifa ya ce a'a malam Ahmed ai fitan naka ne kai za ta sayawa mota da kayan gayu ai wanda kake so za ka zaɓa. ai shine dalilin fita da kai ɗin. cikin isa ya ce 'Ba na bukatar su cikin mamaki Alhaji ya ce ikon Allah kai ɗin waye a kasan nan kuma ɗan waye kai wanda ni Alhaji Mudassir Goga zan yi magana ka ja da ni ka san ni waye cikin mamaki Nasir ya maimaita mudassir guga a cikin ransa cikin mamaki ya ɗaga yana kallonsa tabbas shine shine mai wanki da guga a gidansu kafin rasuwan abbansa to ya aka yi wannan kuɗin duk da ya san tsoffin ma'aikatan gidansu duk masu kuɗi ne cikinsu kuwa cikin shekaru kaɗan duk wani ma'aikaci na Three Brothers yake yin kuɗi amma wannan ai nashi yayi over tun da dadewa mummy take cewa mata guga yana son ya gansa amma Allah bai ba bai zai gansa ba ta sha kiransa ta ce ga guga a Dubai zai je su gaisa sai kuma wani uzurin ya shigo masa mummy ta sha cewa yana yawan tambayarsa ta ma shine guga mai kamfanin roba Alhaji ne ya katsar masa da tunanin da cewa na ce kai dan waye ne da kake mayar da hannun kyauta baya ni kaina da kake gani na kyauta ne dalilin arzikina ni sunana mudassir ni ba fulatanin gombe ne almajiranta ne ya kawo ni nan kano sai na samu wata uwar ɗaki ma'aikaciyar asibiti ina mata wanki da guga dr fanna ba ta da kowa sai kawarta dr hafsat saboda yadda na iya wanki da guga har dokta ta samu miji mai kuɗi miji na nunawa a duniya da ta yi auren da ni ta tare a gidan don lokacin ba zan wuce shekara sha hudu ba na ci gaba da yi mata wanki har zuwa masu gidan hajja ta yarda da nagartan aikina daga nan na samu ci gaba sosai don duk wadda hajja ke so to zai zama ɗan to zai zama dan gatan Alhaji Abdulsamad bayan shekaru bakwai da tarewar mu gidan wata rana Alhaji zai yi tafiya ya mana wani irin kyauta wanda shine silan wannan arzikin nawa amma babban abin bakin cikin kuma a ranar da ya mana wannan kyautan a ranar ya rasu ɗansa ɗaya Muhammad Nasir ya rasu ya bar uwar ɗakina da ciki amma Allah bai sa abin da ta haifa sun rayu ba wannan hospital daga kwanta goga clinic dan Abdul don Alhaji Abdul Samad yi sadakatul jariya sannan uwar na Hajiya Fanna tamkar uwa take a gona Ka ga matata ma ita ta zaɓa min kanwar kawarta Dr. Hafsa shekarunmu ashirin da aure Hanifa ita ce babba kuma sunan Hajiya Fanna ne da ita. Sai kannan ta biyar duk maza ne suna US suna karatu a wajen kanina wanda yake kular min da harkokina na can. So taimako ya kai ni duk matakin da nake yanzu. Ni ma na taimaki mutane da yawa amma me yasa kai da Hanifa ta ce tana so za ka ki karɓan tayinta bayan zan iya mallaka maka rabin abin da nake da shi. Nasir ajiyar zuciya ya sauke ya ɗan juyar da idanunsa yana kallon momi da Hanifa. Tabbas suna yanayi da momi Hafsat kuma sai yanzu ya sake gane ta. Ta zauna a gidansu kuma ita ma Hanifa sai yau ya tsaya ya kalle ta sosai suke kama da amiran Dr. Hafsat. Lalle rashin ɗaukan hoto da baya yi rahama ne a wajensa da yanzu ko da ta ƙarfi ne sai an mai da shi Three Brothers a sanye ya miƙe tsaye ya ce alhaji na gode da taimakon da ka yi min ni ma zan yi wa ubangidanka alhaji Abdul abdulsamad addu'a amma ni dama na zo na maka sallama ne zan wuce cikin sauri alhaji ya miƙe ya ce ban gane sallama ba kai da kace baka da family bani da family yana nufin ni da ni da family ba yana nufin ba inda nake rayuwa ba kenan ya kare shi maganar yana matsawa kusa da Hanifa ya ce I'm so sorry my Fatima ya kama ɗayan hannunta ya haɗe da nashi idansa cikin nata ya sake cewa sorry sis a hankali ya saki hannun ya juya zai fita da sauri ta bi bayansa ta ce za ka aure ni bai juyo ba ya girgiza mata hannu alamar no ya fita cikin takun isa wani irin ƙara ne fa ta saka ta faɗi a wajen sumammiya da sauri dat da mom ɗinta suka yi kanta dat ya leƙa ya ce sa'idu kada ka bar wannan gayan ya fita wallahi idan na rasa yata kai ma sai ka rasa ranka sa'idu tsare min shi Sa'idu ya yi kan Nasir gadan-gadan amma Nasir yana watsa masa wani irin kallo ya tsaya cak yana ganin sa ya fice. Nasir dai Nasir sai da ya fita a gate ɗin gidan ya tsaya. ya yi murmushi a fili ya ce duniya kenan. Ni Nasir wata kucaka za ta gani a arha ta shige min. "Lallai Fatima kin ci darajar sunan momi. Hmm, wai yarinya har da tabar min jikina mai daraja. Allah sarki Alhaji baka cancanci na maka haka ba amma na yi wa kaina alkawarin ba zan sake rayuwa a inuwar Tree Brothers ba, da gumi na zan rayu, dukiyar gado masifa ne. Juyawa waye ya fara takawa cikin sauri don jin an fara kiciniyar buɗe gate Tree Brothers House. Dad ya kalli Nasirim ya ce, "Dauta, kina kai wa ɗan uwan naki ziyara kuwa?" Gaba ɗaya yanayin Nasirim ya canja, cikin damuwa ta girgiza masa kai. Gyara zama Dad ya ce, "Halima, ko baki ya fi wa ɗan uwan naki ne? Ya jima yana cewa yana son ganin ki. Ki je mana ya ganki, akwai abin da yake son gaya miki cikin kuka Nasirim ta ce dadi ba zan iya ba ba zan iya zuwa na ga ya kamal a prison ba laifinsa bai kai wanda za a yanke masa wannan hukuncin ba mama ce mai laifi kuma an kashe ta da dama ina son gaya maka ina shirin shigar da kara akan a sassauta masa girgiza kai dadi yayi yace, impossible Nasirim hakan zai hakan zai iya rage mun daraja a idan duniya bayan kowa yana yaban kowa yana yabo da sha'awar abin da na yi na yanke wa 'yar ciki na hukunci da kaina kuma na yanke yankewa ɗana hukunci ina da ikon fitar da shi amma na bari saboda iya adalcin kenan sannan an yanke wa matata hukuncin ban ja ba har aka kashe ta wannan abin ya ɗaga darajata a idan duniya hakan ya ja an bani wakilancin alkalin kasan nan baki ɗaya yanzu ni ne shugabansu idan kika sake tada wannan zaki sa a ga rashin girma na dadi saboda mutane za su bar saboda mutane zaka bar danka to naji kada ka sa baki ni zan fitar da ya kamal ba zai shekara a gidan prison ba ta karashe maganar tana ficewa hajja da momi hajja dan Allah ki wa baba magana wai shi yana ce ba za mu je Maiduguri da Lagos ba sai an ga Nasir Hajji yanzu tsawon wata biyar ba Nasir ba alamansa gaskiya ni ina son ganin uwata murmushi Hajja tai tana kallon momi, ta ce. Fatima Zara da mo sarkin hakuri ki ƙara hakuri insha Allahu Nasir zai zo na yarda da uzurin babanki na cewa ya fi son idan Nasir ya bayyana sai ya dauke ku ya kai wa danginsa ya ce Halima ta rasu amma ga ɗanta ga kuma ke Fatima kin ga ya ba da uzurin laifi ya yi wa 'yan uwansa ya gudu amma idan suka gan ganku baki ɗaya za su yafe masa su ce ku ne ya fitar da shi kin manta ya ce yana da mata da yara a can Maidugurin don haka ki kwantar da hankalinki kin ga ke yar dangi ce ma mummy ta ce shikenan Hajja Hajja ta ce yanzu fanna abin da nake so da ke ya kamata a tara family meeting a sanarwa Nasirim gaskiyar lamarin kin ga yanzu ta ware ta fara harka da jama'a kin san abin duniya baya buya za ta je a gefe da ta ji a wani waje abin duniya da ta ji a wani waje a gefe to fa ina hasaso gara ta ji a wajenmu mami ta ce don Allah hajji a bari idan shi Nasir ɗin ya zo sai a sanar da ita amma har yanzu Nasirin bata gama komawa normal ba Nasirin akan gado ta zube tana kuka sosai ta ji wayanta yana ta kara share hawayenta ta yi ta ga bakon ba ne amma a tunaninta wata mata da kes ɗinta yake hannunta ce don ba ta yi saving number ɗin nata ba cikin sarkewar murya na alaman ta gaji da kuka ta ɗauka ta yi sallama daga ɗayan ɓangaren aka amsa sallamar matar ta ce halima 3a fulko yes nasirin ta ce ba don ta gane mai maganan ba ok halima ni kuma rafi'at yakubu mrs barista fu'at Jiji. don allah zan iya ganin ki a yanzu don allah cikin sakin murmushi kamar a gabanta ta ce ayya ba damuwa sista ina kike son mu haɗu zaki zo gidanmu ko ni kike son na zo ajiyar zuciya rafi'ar ta sauke ta ce kin san mu matan aure ba kasafai muka fiye samun daman fita ba za mu iya haɗuwa a gidana murmushi na sirim ta yi ba ta ɗauki magananta da wata manufa ba don ita ba ta da saurin fassara abu ta ce oke zan zo ai na san gidan na jeran nan akan wani kes da nake son sako barista a ciki sai Allah bai sa mun haɗu ba amma insha Allahu gane nan zuwa fita ta yi sanye da doguwar riga dan kwalin rigan ne akan ta iyaka faɗinta kawai ya rufe kasancewar rigan babu ne kasancewar rigar bubu ne mai marun kalo ya zauna sosai a fatarta kiɗin motarta ne da wayanta sai jakara hannunta ta zo ta shiga mota hango iza da humaira suna ɗaga mata hannu ta yi shiga modan ta yi ta zauna tana jiran isowarsu su ma suna zuwa iza ta shigo front seat humaira ta zauna a back seat murmushi Nasirin ta yi ta ce kun tuna baya kenan don Allah mu dawo da movement ɗinmu irin na da Izza ta ce har kin tuno mun da wayo kuruciyar mu daɗi mun yi wanka tare mu yi komai tare wani irin dariya Humaira ta sake ta ce wanka tare wai a shaida wata idan idan ta zage wallahi sai mutum ya fita a guje Izza ma dariya ta ta ce wallahi kuwa su kwaila an bada mamaki daure fuska sirim da ita ce ai dai yanzu ba shegiyar da ta fi ni wani abu ai mahakurci mawadaci da kuke ce min kwailan yanzu ai na yi. shidan ku wallahi dariya Humaira ta sake ta ce mai rakacaniya kenan ita ma Nasirim dariya ta ta ce har kin tuno min Zara zanda Zara ta fara fito da nono sanda Zara ta fara fito da nono izda ce ta fara gani ta gaya min na fasa ihu ina cewa mun daina wanka da ita tunda ta zama karuwa dariya suka yi suna tuno kuruciyarsu har Nasirin ta yi fakin a cikin gidan barista Jiji. A babban falon suka tadda matar gidan da ba za ta wuce sa'arsu ba, cikin mutunci ta karɓe su. Can ta nesa ta ce, Kada na shagalar da ku dalilin kira na fa shine Halima, me tsakaninki da mijina, jiya yake gaya min wasu magana. Yana gaya min wasu maganganu a kanki wanda ba na jin zan yarda da shi. Shiru na sayan ta yi bata ce komai ba, Izza ta ce Halima da mijinki wa ya fi cancanta ki yi wa wannan tambayar cikin wani irin tsawa Rafi'a ta ce dakata malama ba da ke nake ba da mage nake mai kwanciyar ɗaukar rai ko na ce macijiya wanda ba ta ramin kanta tun farko a garib ma ai saurayin kawarta ne ta yi kwanta kwanta da ta gaji da shi saboda tana son auren kwartanta wanda suka saba harka ta kashe a grip din waye bai san irin kazamin rayuwar da ake a gidan ba da aurenki kika hana wa mijin aurenki kanki kike bawa kwarto har kuka haifi yara uku wanda ba ko tantama Nasir ne ubansu bayan asirin ya tonu ya gudu ya barke shine ni zaki Humaira ta yi wani irin tsalle ta cafumo wuyar Rafi'at da sauri Nasirim ta shiga tsakanin su tana jan Humaira da kyar ta raba su ta ce Iza kai ta mota Iza gaban Rafi'at ta zo tana murmushi ta ce Mrs Fuad kin yi kokari kuma a cikin gidanki kike mu mun san doka don mu muke kafa ta ba a faɗa da mutum a cikin gidansa duk abin da ya maka kai katako amma idan a wani wajen ne baki isa ki daga ido ki kalle mu ba ma ke idan a Three Brothers ne wallahi sai dai ki tsinci brain ɗinki a wajen kanki ai duk macen da ta yarda da kanta ba ta faɗa kan namiji kut ni rafi a Yakubu yar sarki jikar sarki wata take gaya min magana haka garin nawaye dan uban mutum kuɗin kuɗin banza me kuɗin naku in ban da rigima da rikici waye bai san harkar kisa kuke akan kuɗin ba nasirim jan izza tana dafa kafaɗar rafi'at idan ta cikin nata tace ce sis ki hakuri dan nasir ya haifi dan agrib duk ɗaya ne ke dai ki ji da kanki kuma ki gargaɗi mijinki muddin ya ci gaba da ruɗani da kalamansa masu rikitarwa to ina gab da shiga rayuwarku kuma idan kika sake na shiga cikin rayuwarku to sunan ki sori ta shi magana tare da jan hannun Izza da Humaira suka fice har suka karasa ficewa a falon suna jin zage-zagen Rafi'at Nasirin tana cikin tuki ganin yadda duk moment ɗin. Izza da Humaira ya canza. A hankali ta gangara gefen titi ta yi bakin ta juya tana kallon Humaira. Sannan ta sauke idanunta akan Izza ta ce, "Me haka sai sa? Dan Allah kar ku bari abin da Rafi'a ta yi ya dame ku. Dama yanda su kofulan suka yi kama da Nasir, dole na waje wanda bai san cikakken alakar mu ba ya zargi wani abu. Ko kun san ni ma a da ina mugun mamakin yadda suka ɗauko komai nasa, amma yanzu da aka gano mumi da mahaifiyar Nasir ciki ɗaya suka fito, sai na daina mamaki kin ga yara na momi suka biyo dan dai su ma maza ne shine ake ganin kamar tasu da Nasir din kamar su da Nasir din kuma ni ma ai fari ne kawai ban dauko na momi ba amma ai hancin mu da idan mu iri ɗaya ne so me abin damuwa zargi ne kuma Allah ya sani ta cikin miro Humaira da Iza suka hada ido suka sauke a tare Iza ta ce ba damuwa ta yi mugun cin zarafin mu ne ta kira mu har gida Nasirim ta ce ba damuwa ta tada motan don ta kawo da tunaninsu ta ce gobe saturday za a yi fulani dai na rashida ku zaɓa mana ɗaya wanda za mu je a cikin fati ɗin tun da ba za mu iya zuwa duka ba da sauri humaira ta ce Friday part Izza ta ce shegiya yar bidi'a, to sister za mu je ko Allah zai sa mu samu ana walima Nasirim ta gyaɗa kai ta fara yin rawa tana cewa sai bidi'a, sai bidi'a. har suka karasa gida Nasirim tana cikin nishaɗi su Izza suna biye ta amma a wani bangaren suna matukar tausaya mata a ranar da gaskiya za ta yi halinta Nasirin a wani unguwa da aka yi sallar Isha'i ya ci gaba Amin Nasir a wani unguwa da aka yi sallar Isha'i ya ci gaba da zama a cikin masallacin kama da kama da misalin sha ɗaya wani mutum ya shigo ya ci a ah, waye kuma a masallaci har yanzu lokacin rabe masallaci yayi kuma sai hudu na asuba idan Allah ya kai mu Nasir ya ɗago kai yana kallon mutumin da shi ba tsoho ba shi ba yaro ba, babba dai haka. Kwatan katon kwaɗo dai a hannunsa ya ce, Babba ka rufe ni, ni ba ko ne, ba ni da wajen kwana. Mutumin cikin nazartar yanayin Nasir can ya ce, Ayya, ai ba zai yiwu ba. Ka'ida ne ya rufe masallaci, amma kai ba ko daga ina? Shiru Nasir ya yi, yanayinsa ya canza, mutumin ya ce shikenan, ko za ka iya bina akwai shagon da yarana samari suke kwana a jikin gidana dan da ganinka ka yi kama da wanda za ka cutar da wani ba Za ka iya bina ba musu Nasir ya mike ya bi bayan mutumin har ya kashe fanka da kwan suka fice ya rufe gidan nasa ba nisa da masallacin suna sawa bakin shagon mutumin ya ce Hamza Ali Ibrahim Umar a tare matasan samarin guda hudu suka fito cikin ladabi suka zube suna cewa ga mu baba yauwa ga bako nan kuma su shimfiɗa kun ga ya fi ku ku girmama shi daga nan ya dafa kafaɗar Nasir ya ce sai da safe ko Allah sarki wannan kenan duka duka ni ma allah zan dakata sai dai in ce sai da safen idan mun haɗu da ko gobe idan Allah ya kai mu ma daura kuma huta lafiya